a jihar bauchi 'yan bindiga sun zafafa kai hare-hare kan jami'an tsaro inda a ƙasa da mako guda suka halaka jami'an tsaro guda bakwai da suka hada da soji da kuma 'yan sanda hari na farko shine wanda 'yan bindigan suka kaddamar a wajen duba motoci da ke toro suka kashe jami'an tsaro guda uku hari na biyun kuma 'yan bindigan sun kaddamar ne a unguwar wuntin dada inda suka kashe soji guda ɗaya suka kuma raunata guda uku yayin da aka kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigan hari na ukun shine wanda 'yan bindiga suka kaddamar a kamfanin sheye mallakar 'yan kasar sin a jiya da dare a wannan hari sun halaka 'yan sanda guda biyu ga ƙarin bayani daga bakin wani ma'aikacin kamfanin a tattaunawa da shi ta wayar tarho na ce wasu ne jiya dai ba san ko suwaye ba suka je suka ma mutanen kamfanin daga ciki suka kashe mutane biyu 'yan sanda guda biyu eh. amma har da dai ba kama wani ɗaya daga ciki ba. 'Yan sanda dai guda biyu kenan ka ga su. Eh wanda muka muka ɗauki su muka kai su can mm, Toro Division ba. Oh nan ofishin 'yan sanda na eh, yankin Toron kenan. Eh, eh su su hukumomin 'yan sandan Toron mai ma suka turo 'yan sandan su suka zo suka ɗauki gawa gawawakin su. Yanzu haka dai suna cewa ko gawawakin suna na wajen mutuwari. na Bauchi. Su masu kamfanin mutanen China din ya wurin yake halin yanzu? Yanzu kan dai a wajen kan gaskiya babu kowa a wajen. Babu kowa a wajen kowa ta kan shi kawai ya yi daddare da daddare da abun ya faru. To su wayannan mutane mutanen nan kamar sun zo da yawa ne ko kuma dai za ka iya ba da bayanin yadda su wajen? wannan sai Allah ne ko ya sani ni abun lokacin ma fa ya faru aka kira mu da daddare akan mu kawo dauki masu wayannan mutane wasu yan uwansu wanda suke aiki a nan wajen tauron ba to mun zo mun samu gaba da kamfanin kawai babu kowa kawai sai sai muka samu gawa akan hanya na wanda wani dan sanda wanda aka kashe da girma muka samu ma muka shiga can ciki to da muka shiga can ciki sai muka samu sai muka samu babu kowa a wajen kowa kawai ya ya ya ari na kare to su wayannan din sun masu ma da girma da suka ji murya mu su suka fito sun je sun goya wani waje su wannan kamfanin dama me ya sana'a su me suke yi tonon ma'adinai suke kuma sun jima suna yi a wajen ko gaskiya sun jima wanda already ma yanzu ma kayan ma tun da suka shiga samu sabani da gwamnatin jiha yanzu ka ma suna suna ta tattara kayan su ne za su bar wajen kenan to tun da al'ummomin wajen kan suka ce ba sa bukatar su ga ai su suna kan zaman lafiya ma kansu ba gara su bar wajen ba kawai jin shi ba Oh, dama al'ummar wajen ba sa son ah, nan kamfanin na wajen gaskiya ba sa ba sa ba sa bukatan zama wannan kamfanin su suna cewa kamfanin tana kawo musu illa da sauran illoli daban-daban wajen ta fannin shan ruwan da suke yi da su dabbobi a abubuwa da da dama. Sai dai kuma da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi dsp Haruna Muhammad ya yi komin da sakon tawar salula da ke bayanin cewa ya ji faruwar wannan hari amma ba shi da cikakken bayani idan ya samu zai sanar da ni. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.